لقد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 wannan gidan tv namu mai albarka wisal hausa tv a wannan shiri namu na dausayin sunna kamar yadda muka sha faɗa shiri ne da ke bayani akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ya kamata dukkan musulmi ya kasance tare da ita wurin riko da ita da kuma girmama ta sannan kuma da tarihin yadda sahabbai suka yi gwagwarmaya wurin ɗauko mana wannan sunnar daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda muka same ta kamar yadda muka sani a wannan shiri mukan gayyato manya-manyan malamai da suka yi shahara a wannan gefe na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don su yi mana bayanin abin da ya kamata ga mu mabiya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba a yau ma dai mun sake gayyato babban malaminmu doktor magaji fadl zarewa wanda kamar yadda muka sani malami ne mai bincike da kuma nazari akan abin da ya shafi fashin bakin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a jami'a ta musulunci a tsangayar karatu ta hadisi yana digiri din shi na uku kamar yadda muka faɗa malam barka da zuwa wannan fili na malam usman barka da warhaka fatan allah ya datar da mu amin amin to masu sauraro idan za ku tuna a baya mun yi karatu da malam ya mana bayanin abin da ya shafi kalmar sunnar kanta kama daga ma'anarta na larabci har zuwa kuma ma'anarta da ya shafi fannoni na ilimi malam ya yi mana bayani akan wa'annan a darasinmu da za mu ɗora a kai yau malam muke so ya mana bayani akan menene ainihin falala da kuma girman wannan sunnan akan abin da ya shafi hukunce-hukunce ko kuma hukunci ko kuma kasancewarta ɗaya daga cikin inda za mu tsotso shari'ar musulunci a ciki to malam wannan shine muke da bukatar wannan malam ya mana bayani akan wannan gaba malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم rajim الله الرحمن وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه bayan haka malam usman da sauran waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wato dangane da abin da kai magana a kansa shine abin da ya shafi kamar matsayi na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin lamura na shari'ar mu ta addinin musulunci abu ne da ka faɗi kusan amsarsa a takaice shine dukkan mutumin da ya tashi kuma yake da wato alaƙa da addinin musulunci da kuma hukunce-hukunce da suke da alaƙa da addinin musulunci zai ji ana cewa alkitabu wasu sunna ma'ana alkitab shine littafi wanda littafi shine alkur'ani sunna ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda a wasu shirye-shirye da muka yi wanda kai nuni da akansu a baya muka yi bayani cewa ta kunshi gaɓoɓin aikin annabi muhammad ta kunshi gabar magana ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi gaban na abin da aka yi a gaban annabi alaihi salatu wasallam kuma bai tsawatar ba ya tabbatar da shi ah, dukkansu sun zama shari'a saboda haka alkur'ani da a ah, sunan manzon allah dan juma ne da dan jimmai kamar da ake cewa a hausa ta fuska abin da ya shafi wato mabubbuga ta dukkan wani hukunci da yake da alaka da addininmu na musulunci da haka a dunkule cikin kalma ɗaya matsayin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'a bai gaza matsayin wato alkur'ani ba a cikin shari'a mu ta addinin musulunci to kwarai da gaske wato suna tafiya ka faɗa da ka faɗa suna tafiya ka faɗa da ka faɗa shi yasa wasu malaman hmm. suke ganin cewa makruhi ne ma ka ce kamar sunna kamar ita ce ta biyu yadda za ka ji suna cewa alkur'ani shine na farko sannan sunna ita ce ta biyu a'a suka ce ka kalli tarkibin da malamai suke amfani da shi alkitab wa sunna ba sa cewa alkitab thumma sunna mm-hmm. sai dai a ce qur'ani da hadisi ma'ana haka suke tafiya yawa ba wai qur'ani sannan hadisi ba saboda me saboda abubuwan da za mu ji wanda shi ne kila zai fito mana da matsayin sunnar amma a dunkule matsayin ta kamar da muka faɗa bai gaza matsayin alkur'ani mai girma ba ta fuska abin da ya shafi wato hukunce-hukunce da suke da alaka da shari'a ta addinin musulunci eh. to malam allah ya saka da alkhairi da wannan ainihin bayani da ya mana a dunkule mm. duk da dai muna bin ka ainihin za mu so mu ji bayanin a filla-filla ta wasu hanyoyi ne za mu ƙara gane kuma mu fahimci ita ainihin matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kasancewarta maɓuɓɓuga ce daga cikin maɓuɓɓugai na ainihin shari'ar musulunci to a dangane da sanin matsayin wato sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana da alaƙa da sanin matsayin annabi muhammad wanda ya san wane ne manzon allah to ba zai taɓa jahiltar menene matsayin sunan manzon allah ba mm. annabi alaihi salatu wassalam idan muka duba cikin al'usulu thalatha mm. tuwasu guda uku da suke dole dan adam ya san su in dai ya yadda zai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da addinin da annabi Muhammad ya zo da shi mm. a ciki bayan sanin Allah ma'rifatullah sai kuma ma'rifatu nabiyihi sanin wane ne annabin da Allah ya aiko waɗanne irin haƙoƙi annabin da Allah ya aiko maka yake da shi a kanka menene abin sirar tarihin shi wannan annabin mm. waɗanne irin saƙo ko wanne irin saƙo ya zo da shi da me ya zo kuma ya isar da shi wannan dukkan shi wajibi ne sannan tushe na uku ko gaba ta uku cikin usulul thalatha shine mai sanin addinin musulunci kacukab wanda yake da alaka da alkur'ani yake da alaka da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ko ba yadda za a yi mutum ya ce ya tsallake ya san addini ba tare da ya san wanda ya zo da addini ba zai taba yiwa ba to idan mutum yana so ya san wannan to dole misali dan eh, mutumin da yake so ya san matsayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, sani na hakika hmm. to dole akwai abubuwan da sai ya bi ta kansu tukunna sannan matsayin nata <clears throat> sannan matsayin nata zai fito masa fili ba tare da wani abun nan ba wanda daga cikin abubuwan da malamai suka tattaro suke ganin cewa wajibi ne mutum ya bi ta kan shi hmm. don ya fito ya kuma san matsayin suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kusan abubuwa guda takwas da malamai suka faɗa eh. na ɗaya suna cewa wajibi ne hmm. duk mutumin da yake son ya san matsayin sunan manzon allah ya tabbatar wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isma idan aka ce isma shine katanguwa daga wani abu da zai iya kawo tasgaro cikin abin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wajibi ne mutum ya tabbatar da wannan yana da alaƙa da sanin matsayin sunna mm. domin shine tunda ana magana ne na abin da za ka iya fahimtar ko za ka iya samu abin da yake hukunci ne na shari'ar musulunci to dole ne ka tabbatar da matsayin wato manzon Allah dangane da abin da ya zo isarwa da shi da kuma bayanin haƙƙin annabi muhammad dole mutum ya nemi bayanin haƙƙin manzon Allah ta fuskar ƙauna menene wajibinka ta fuskar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wajibinka ta fuskar yiwa manzon Allah da'a me wajibinka ta fuskar girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin gaba ta farko gaba ta biyu malamai suka ce shine wajabcin girmama ita kanta sunnar da ake magana din domin yayin da mutum baya girmama abin da baya girmama sunnar mm. to ba zai iya bata wani matsayi wannan musulunci ya zo ya tabbatar mata sannan karɓarta a irin yadda ta zo maka mm. da kuma mika wuya zuwa gare ta da kuma yadda da dukkan abin da ya zo a cikinta to eh wanda kaga wannan shine zai wato zai ƙara fito maka da wato matsayin shi kanshi mazan Allah ɗin kamar yadda muka faɗa sannan na uku rashin shishigi da shan fanya ma'ana shine kada ka saki a ce yau ga wani abu a sunanci ya tabbata ka zo kai kuma ka shawo fanya ka tsallake shi ka sha gabansa wanda yana da alaka da saninsa yana da alaka da sanin matsayin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sanin ta kanta ita sunnar tunda mun yi magana aikin annabi maganarsa abin da aka yi a gabansa hmm. ita ce sunnar to dole ne ka san matsayin waɗannan abubuwan da ake magana a kansu wani irin matsayi da ɗaukaka suke da shi da kuma matsayin waɗanda suke ɗauke da wannan abu wanda kaga limaminsu shine manzon Allah ne wanda shi daga gurinsa abin ya fito to idan har ya kasance waɗanda suke da ilimin alkur'ani suna da wata ɗaukaka to haka kuma mutanen da suke da ilimin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma dole su zama ɗaukaka hmm. domin za su ɗosano wannan ɗaukakan ne ta sanadiyar wato tushen wancan abin da suke ɗauke da shi sa'an nan idan aka koma alkur'ani shi ma za a ga yadda alkur'ani ya yi bayanin matsayinta so sanin matsayin sunnar a cikin alkur'ani wanda yake daga Allah maɗaukakin sarki yake sannan ita kanta sunnar ya aka iya ta yi bayanin kanta yawwa ita ma ai tunda daga manzon Allah ne eh. kuma manzon Allah ya san menene abin da yake dauke da shi hmm. wanda irin sako Allah ya turo shi da shi ba zai kasa a gwiwa ba wajen nuna wa mutane cewa abubuwan da nake faɗa din nan hmm. wanda su ne sunan muna ƙara nanatawa da abubuwan da nake aikatawa hmm. da abubuwan da aka aikata a gabana na ga irin matsayinsu da kuma yadda ya kamata mutane su mu'amalance su to sannan abu na gaba mm. malamai suka ce bayanin matsayin sunnar a gurin waɗanda suka koyo ta ga manzon Allah su ya suka fahimce ta kuma ya suka ɗauke ta kuma ya suke mu'amala da ita wani irin matsayi ne da ita a zuciyarsu mm. ka fahimta ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai mm. to haka nan kuma tattaruwar al'umma akan wato matsayin da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da shi shine ijma'i su waɗannan abubuwan kusan guda takwas su ne malamai suka ce dole mutumin da yake so ya san matsayin sunna annabi muhammad a cikin shari'a hmm. matukar sani to su ya bi ta kansu eh kwarai da gaske ah. sai ya biyo ta kan waɗannan abubuwa ɗin kowanne ɗaya bayan ɗaya ya sanya yake ya kuma karance shi ya kuma fahimci lokunan da yake ɗauke da shi sannan zai iya fahimci sunna yawa zai iya riska ko ya isa zuwa cewa da an ce sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ah, wato kai tsaye ga yadda zai rike ta da kuma yadda zai bata girma me matsayin ta ya san yadda zai mu'amala da ita to malam Allah ya saka da alkhairi duk da a cikin bayanin ka ka sake ainihin bamu wani aiki eh. yadda ka ambato mana su guda takwas din nan kuma ka ce lalle idan mutum yana so ya fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda zai yi riko da ita hmm. lalle sai ya san waɗannan abubuwa guda takwas filla filla saboda ya ji daɗin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malam wannan shi yake sa ainihin da ne da masu sauraro duk za mu so malam ya yi mana bayanin waɗannan abubuwa filla filla don a bisa ga dukkan alamu bayanin da ka mana a su kaman ka lissafo mana su ne haka <laughs> eh, za mu so malaye mana bayanin su filla-filla saboda ya ƙara fitowa masu sauraro da kuma masu kallon mu ainihin abin da yake na girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kasancewa matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mm. to kamar yadda muka faɗa shan abubuwan guda takwas mm. wato ginshiki ne wajen sanin matsayin sunnar manzon Allah mm. wanda farko abin da muka faɗa shine mun faɗa abin da ya shafi tabbatar da katanguwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kare shi da mm. kariya da allah maɗaukacin sarki ya bashi wajen isar da saƙo har ya zo ya zanto mato saƙon ya iske al'umma a cike ba tare da mm. tasgaro ba ba tare da giɓi ba wannan a ciki kuma ake bayanin sanin matsayin haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ƙauna mm. da yi masa ɗa'a da girmama shi to idan muka ce za mu yi warwara kan wannan gabar kanta eh, gaba ce mai matukar faɗi da malamai suka yi bayanai masu yawa akan ta sai dai mu iya abin da za mu iya wanda hakan zai ja kuma dole mu ɗan yi ribas to wato don mu tunatar da kanmu hikimar da ta sa Allah ya halicce mu mm. lokacin da za mu yi bayanin matsayin haƙƙin annabi muhammad muke so mu bayanin sunan manzon Allah dole ne mu san haƙƙin manzon Allah mm. domin sanin haƙƙin nashi shi zai sanar da mu waye manzon Allah kuma shi zai sanar da mu matsayin sunnar annabi Muhammad din kawai da muke faɗa to ba za kuma mu iya sanin haƙƙin manzon Allah ba idan ba mu san wato wace irin falala annabi Muhammad sallallahu yake da ita a kanmu ba dole ne mu san falalar da yake da ita a kanmu mm. domin duk mutumin da yake da haƙƙi a kanka to ba za ka rasa wata falala da yake da ita a kanka ba sosai Allah madaukakin sarki ya halicci halittu kuma Allah babu wani abu da yake ba tare da hikima ba mm. sawa'un waɗanda ko mu 'yan adam ko halittunsa sun riske hikimar nan ko ba su riska ba wanda daga ciki halittar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mm. 'yan adam da Allah ya halitta da kuma aljanu mm. ƙarar Allah ya bayani hikimarsa wajen samar da su ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa hikima mafi girma da ta sa ya samar da 'yan adam da aljanu ita ce yi masa bauta ba don wani ya halicce su ba kamar da zaka ji ana cewa an yi duniya don manzon Allah ba don manzon Allah Allah ya yi duniya ba shi ma manzon Allah a matsayinsa ɗaya daga cikin halittun Allah to ina komawa ne zuwa hikimar da ta Allah ya ambata da kansa cewa ita ce ta sanya yi halittar shine bauta shi ma bauta kenan Allah ya halice shi da ita shi ma a shi yasa ake cewa Muhammad Abdullahi wa rasulu mm. Muhammad bawan Allah manzan Allah yawwa babu cin karo a matsayinsa na bawa kuma jakada ba cin karo a ciki ah. so babu kuma babu kuma wato luzumin cewa dan ya zama manzo mm. to saboda shi Allah ya halittar idan kai haka zaka samu me abin da ake kira contradiction mm. abin da ake kira tanakuzi shine kwangwaba kwan baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na ɗaya daga cikin halittu mm. yana ɗaya daga cikin wato waɗanda hikimar allah wajen samar da 'yan adam shi ma ta safe shi mm. shi ne bauta allah ta'ala cikin suratu zariyat mm. aya ta shida yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da mutum da aljani ba wani abu ne ya sa na halicce su ba sai don su yi mun bauta wannan bautan malam usman hmm. idan da a ce lokacin da aka haife mu hmm. an kyale mu kawai an ce shikenan an halicci mu ne don mai bauta kaga tambayar da za ta biyo baya shine me ya za mu bautar bal muna da bukatar sanin ma wa za mu bautata ma kuma da me za mu bautata masa kuma ya za mu yi ta wannan kuma hikimar ita ce ta sa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi wasu cikinmu mu ɗin da ya halitta cikin mutane kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa babu wato wasu ba Allah bai aiko mana mala'iku ba Allah bai aiko mana aljanu ba Allah bai aiko mana dabbobi ba a'a cikin mutane cikinmu Allah mm. maɗaukakin sarki yake zaɓa sai wa wasu kambi na annabta ya mu a matsayin jakadu Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas akwai jakadu cikin annabawa a cikin mutane akwai jakadu cikin mala'iku amma su wa'innan jakadun cikin mala'iku ba su bane suke zuwa su haɗu da mutane su gaya musu abin da Allah yake so hmm. a'a akwai wasu mutane da Allah yake tattalar su ta yadda za su iya haɗuwa da wa'innan mala'iku su kuma su gaya musu abin da Allah maɗaukin sarki ke faɗa hmm. domin su ne waɗanda suke kusa da ubangiji suke wato fadar ubangiji subhanahu wata'ala da haka hikimar da ta sa allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa shine don su zo su yi bayani mm. na wato abin da zai tabbatar da waccan hikimar da ta sa allah ya samar da mu ya halice mu ita ce bauta mm. da haka annabawa abin da suke zuwa su yi yaya ta yaya za ku san allah su za su sanar da mu ta yaya za ku san abin da allah yake so su za su sanar da mu ta yaya za ku san halal da haram su za su sanar da mu ta za ku san abu kaza shine yana cikin dangin abubuwan da Allah ya yadda abauta masa da shi wannan aiki ne da annabawa kuma babu wata al'umma da ta zo ta shuɗe ba tare da annabi ya zo mm. a cikin ta ba wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma inji Allah face sai da manzo ya zo a ciki yana sanar da ita ya za a yi ta san Allah kuma ya za a yi ta bautawa Allah tunda ita ce manufar da ta sa Allah ya same mu kaga babu maganar da bauta da ka kenan yawa babu maganar bauta da ka mm. kuma wannan shi ke tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yanke wa yan ajin hujja shi yasa da Allah ya kuna linnasi alallahi hujja dan kada ya kasance an samu wato wani dalili da yan adam za su kafi abu da shi su ce laula arsalta ina rasulan fanattabi ayatika min qabl an nazilla wa nakhda ko ba haka ba dan me da ka turo mana manzo ai da ba mu da ba mu mm. tabe ba da ba ni kaza ba yawwa to sai Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut babu wata al'umma da ta zo ta wuce face sai da muka turo mata manzo kuma kiran da yake shine an ya'budu Allah mm. ku wa'annan mutanen ku bautawa Allah bautan nan ita ce dalilin samar da ku mm. to wanda za ku bautawa shine Allah ba shi mai dan sakon ba yawwa ba dan sakon ba ku bauta wa Allah da ni da ku dukkan mu inna Allah rabbi hmm. wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim kaga haka annabi isa ya ce ko wa inna Allah rabbi wa rabbukum hmm. fa'buduhu ku sani ubangijina hmm. wanda kuma shine ubangijin ku shine Allah shi kadai tilo jallin jal fa'buduhu shine za ku bautawa to ba mu san Allah ba ba za mu iya sanin shi ba sai ta hanyar annabawa ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء ده هكا سوني وأن سكي إيا suke zama wato wani tsani tsakaninmu da Allah wasita da ake cewa tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wata'ala ta fuskar sanin addini ka kap da kuma wanda wato ya halicce mu ya kuma kera addinin gaba ɗaya shine Allah to wannan aiken da Allah maɗaukin sarki ya fara shi tun daga kan babanmu annabi Adam alaihi salatu wasalam shine ya cike shi wa annabi muhammad ya zama shine khataman nabiyyin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka Allah ya ce mm. na muhammad ba baban wani bane a cikin ku mm. amma manzo ne na Allah kuma sannan cikamaki ne na annabawa Allah ya cika addinin musulunci da manzon Allah da al'ummarsa Allah ya cika wa wannan al'ummar ni'ima mm. da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka a kanmu Allah ya cika ni'imarsa a kanmu Allah ya cike addininsa babu wani gibi da Allah maɗaukakin sarki ya bari kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka aiko annabi Muhammad ba ƙaramar gagarumin ni'ima ce a kan wannan al'ummar ba shi yasa malamai suke faɗa irin su imamu ibn qayyim da sauransu suke cewa wallahi buƙatar al'umma ko halitta mm. zuwa ga annabawan Allah ba wai annabi muhammad kadai mu da muke da shi ba a kowace al'umma bukatar ta zuwa annabinta ya fi bukatar ta zuwa abin da za ta ci da abin da za ta sha domin rayuwarta mm. shine saninta da allah saninta da hikimar da ta sa allah maɗaukacin sarki ya samar da ita mm. wane ne zai koya mata wannan ko zai sanar da ita wannan shine annabin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabin da Allah ya aiko shine ike shi kadai shi zai iya gaya maka menene abin da ya sa Allah ya halicce ka kuma ya za ka yi ka mu'amalanci wannan abin wanne yin hakan shine rayuwa ta hakika ba wai cin abinci da shan abin sha babban dabba tana cin abinci tana shan abin sha ko ba haka ba la'alla kai abubuwan ma da suke jamadat mm. daskararru ba za su rasa wani abu da suke ci mm. suke amfanuwa da gare shi ba kuma suke sha suke amfanuwa da gare shi amma a haka kai dan adam kana ganin su a mace to me zai bambanta ka da su shine sanin ka da Allah da sanin ka da addini wato dai bal malam yani idan na fahimce ka mm. kamar su annabawa sun zo ne dan rayar da zuciya sun zo ne dan rayar da zuciya wanda manzon Allah ya ce ala inna fil qalbi مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله in ba zuciya mm. babu babu dan adam mm. to wannan zuciyar ita ce ake rayar da ita ita ake kimsawa mm. sanin abin da yasa Allah ya samar da mu da kuma yadda zamu amalance shi kamar yadda na faɗa aiko manzon Allah ni'ima ce gare mu gaba daya wannan al'umma din Allah ya faɗa haka a cikin ayoyi masu yawa bayanan haka sun zo a cikin hadisai masu yawa Allah yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ya ce wallahi tabbas ko shakka babu dukkan waɗannan za su hau kan kalmar laqad Allah ya rantsuwa sannan ya kawo abubuwan da suke karfafa zance qad ice manna Allahu alal mu'minin Allah ya yi tagomashi allah ya yi baiwa ga gagaruma ga mummunai ya allah saboda me allah ya ce izba a fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko musu wani manzo wanda yake daga gare su a wata riwayar ma cikin malaman kira'ar suka ce min anfasihim daga cikin masu tsadarsu ya tulu alaihim ayatihi hmm. manzan nan ya zo yana karantar da su ayoyinsa yana karantar da su ayoyin me ayoyin Allah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su alqur'ani hmm. domin shine yake dauke da abubuwan da Allah yake so hmm. wal hikma yana karantar da su inji Imam Shafi'i yace sunna sunnar annabi sallallahu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah yace in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin zuwan wannan annabin suna cikin bata to kaga anan ne hmm. ni'imar za ta fita mutumin da yake cikin bata Mm. aka samu wani ya zo ya ja ragamarsa mm. ya ja wannan linzaminsa mm. ya kama hannunsa ya fito da shi daga cikin duhun kafirci zuwa tauhidi cikin duhun shirka zuwa ta Allah cikin duhun wato jahilci zuwa ga haske na ilimi cikin mutuwa fito da shi zuwa rayuwa wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman mathaluhu fi dhulumat Allah ya ce wanda yake da a mace a mm. cikin duhu muka rayar da shi muka saka shi a haske zai yi daidai da wanda yake a macen can kuma yana cikin duhu lalle ba zai yi daidai ba ka ba zai daidai lalle kuwa to malam eh. zan dan tsayar da kai a nan gurin insha Allah sai mun dawo hutun rabin lokaci <laughs> za malam zai ci gaba da ainihin inda ya tsaya jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu ku kasance tare da mu har mu dawo don malam ya dora mana inda ya tsaya assalamu alaikum